Domin samun sabbin shirye-shiryen mu ku yi biskin Wardiyan Comedians kada ku manta ku danna ƙararrawa. Ako kala da Ada mudane idora o madaxa isara o lagugu maamusay Allah malam ka sauna sauta nan kusa <laughs> asibiti kuma to ai ni ma na likita ne me matsalanka wallahi cutar mantuwa ne gare ni duk bayan sakon uku nake mantawa Jesus cutar mantuwa Kullum ka san yadda za a Allah mala likita nake nema ko asibiti a nan gusar Allah. A'a yana nufin yanzu maganar da kiyama ka kaga mantawa? A ya tabbata kana da matsalar mantuwa. Mala hmm? san yanzu dan Allah malam asibiti nake yi a nan gusar wallahi. Kuma mantuwa gare ni bayan sakon uku nake mantawa. You only you Ke likita ko? Yanzu gashi nan yayi ka fita da gudu anan yi gashi can yi gudu ka bi shi yi gudu. Na gode. <laughs>